alhamdulillahi wa kafa wasalatu wasalamu ala nabiyina mustafa ma ba'd yan uwa masu albarka na nesa da na kusa kuna sauraren radio murya al'umma a cikin barnamijin ku na ilimi da fahimta su ne jagora inda mala abdulmalik khamis hafizahullah yake yi muna bayani game da abin da ya shahi aya wannan inda allah maɗaukakin sarki yake cewa udwa ila sabili rabbika bil hikmati wal qul hadhihi sabili أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومستوى
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين من أكو بياني كان آية دا استنباط إلى دعوة da kuma dai wanda ma ba na da'awa ba a ƙarƙashin wannan aya sai lokaci mana halinsa qul Allah ya ce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ka ce hadhihi sabili wannan hanya ce ce ad'u ina kira fi'li mudari yana nuna yau da gobe da jibi da gata ba a tsayawa aikin Allah ba a ritaya ila Allah zuwa ga Allah ba ina kira bane zuwa ga wani wani son raina ko dan a ɗaukaka ni ko dan a ɗaukaka kabilata ina kira zuwa ga kabilata ko wani fati na siyasa ko dan a girmama jahata ko dan a girmama ƙasata ko dan a girmama launina ko dan a girmama wani abu a'a ina kira ne zuwa ga Allah ba ina kira ba zuwa ga ƙungiyanci ya halatta mutum shi kira zuwa ga ƙungiya a zuwa aikin alkhairi amma bai halatta ya kira zuwa ga ƙungiyanci ba a yi adawa da mutane ko da muminnai ne don saboda wasu cikin ƙungiyarsa suke ba an gane ko ilallahi zuwa ga Allah kuma kakka kira zuwa ga manhajin da ya saba mana manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam na rusa da'awar malamai magabata don saboda kai ka gina taka wanda abubuwan abubuwa ne suna da hatsari sosai ka zo kana hukunci ga malamai abu na farko waɗanda kake hukunci a kansu wasu sun mutu manya manyan malamai sun murgai sun mutu ba kai ne Allah ba ba za ka yi musu hukunci ba Allah shine zai musu hukunci kuma sun kai wajen Allah to menene kuma na zakwa kace sai kai musu hukunci na biyu idan suna da rai da yawa daga cikin malaman da kake son kai suka dama waɗanda suka yi fice ne a duniyar musulmi su an san su suna da ilimi ingantacce kai ko kana son ka rusa ilimin su ya za a yi kai hukunci ga wanda ya fi ka ilimi sannan hukunci akan malami abu ne wanda kina bukata sai an bukaci malamai ba mutum guda ba me yasa kai hukuncin kake son dole shi za a tabbatas ba sai an yi shari'a hukuncin da kai shi kanshi na bukatar hukunci don sai an gane da kai da shi wane ne ya kuskure ina fata ana fahimta ta sannan uslubi na nuna kuskuren malamai wannan abu ne wanda ba wato zaka iske wadin suna amfani da wannan hanya saboda suna ganin cewa ta wannan fuskar da su nuna malam wani yayi kuskure malam yayi kuskure kuma ko a canda ko a yanzu za ga manyan manyan malamai ko na wannan zamanin zaka iske sai an yi suka zuwa gare su babu wato kamar yadda abul atahiya yake cewa wa man alladhi yanju minan nasi saliman wa fi nasi qawlun fil maqali wa qilu wa man alladhi yanju minan nasi saliman wane ne zai tsira daga mutane wafin nasi wafin nasi qaulun fil maqali wa qilu mutane suna da maganganu cece ku ce an ce an ce an ce an ce kawai ma wani da cece ku ce na yake suka zuwa ga malamai babu ma tabbacin ma maganar ya faɗe ta ko ko bai faɗe ta ba ko abin da ya kama da haka ina fata ana fahimta ta to don haka waɗannan matsaloli ɗalibin ilimi ya tsaya ya ginu kamar da Sheikh Fauzan ke cewa ya daina tsayawa wajen tafsikin malamai da tabdi'in su da abin da ya kamata ka tsaya kai karatu mai cewa har karatun naka ma idan karatu ba wai kai karatun ka ba bai ma kai karatu ba ba amma san ka ba wanda ya rubuta littafi ɗari ko hamsin ka ce bai iya komai ba to kai nawa ka rubuta rubuta mu gani ko kuskure nawa za a fitar a ciki ko ko in kai ma'asumi ne mu sani in ko kai akwai wanda kake ganin shi ma'asumi ne ba manzo bane cikin waɗanda kai kaga ganin kima su to sai ka kawo mana ma'asumi bayan manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam da haka irin wannan manhaji manhaji ne wanda yake na buƙatar abin nan nashi ala basiratin ana wa man ittaba'ani a wata risala da aka rubuta a jami'an Madina ta al-waqf wal ibtida wa atharuhu fi taqrir masail al-aqida wato abqarul absarul islam bin waqar al-islam dan kasar Pakistan da yazo ce wannan idan aka yi waqf akan wannan ala qul hadhihi sabili ad'u ila Allah sai ta bada wata ma'ana wannan hanya ta ce ina kira zuwa ga Allah to ala basiratin ana wa man ittaba'ani ni ina wato akan basira nake da wanda yake bayana kina wannan ya nuna cewa manzo akan basira yake ko ko qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basira wato wannan hanya ta ce wanda nake kira zuwa ga Allah akan basira akan hikima kuma duk babu matsala manzo akan basira yake da shi da waɗanda suka bi shi in dai sun yi koyi da shi sannan kuma yana kira ne akan basira akan ilimi duka babu wani matsala wa subhanallah ka ce tsarki ya tabbatar ma Allah wa ma ana minal mushrikin ni ba daga cikin mushrikai shine aqidatul wala wal bara wanda ana gina ta ne akan imani ba ana gina ta bane akan yare ko kabila saboda idan mutum ya gina da'awarsa akan kabila to cikin kabilarsa akwai arni wanda bai sallah akwai kirista akwai mushriki akwai kafiri akwai wal munafiki akwai mai fatan musulunci ya, ya, ya ruguje to sai ka tattaro waɗannan mutane ka ce da su ne zaka aikin addinin musulunci kaga sai zamanto ba addinin aikin Allah za a yi ba shi yasa sai ka zo ka tattara musulmai ka yi magana da su daban in ka koma can cikin masu yarenka sai ka koma sai ka zo da wata sai ka kulla wani abu da can daban to kaga wannan kuma ba zai sa musulunci ya ci gaba ba dan haka wa ma ana minal mushrikin ni ba ne tare daga mushrikai koda sun kasance yan kowan ishina na kusa shi yasa Allah ce ma kana lin nabiyyi wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim mushrikai koda yan uwanka na kusa walau kanu uli qurba koda sun kasance makusanta shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda bai imani cikin uwansa ba ba ruwansa da shi ba ruwansa da shi amma kai ka ce a kai dan uwanka na famin ka koko dan uwanka na kabila ka dole sai an sa shi cikin kungiya ko da bai damu da addini ba ko da bai san komai ba sai an fifita shi akan masana to kaga wannan ba zancen aikin addinin musulunci ake yi ba akwai abin da aka boye wanda ake son a yi ma aiki kuma duk yadda aka ɓoye wannan abin gaskiya za ta yi harinta shi yasa Sheikh bin Baz in ka duba cikin naqdul qawmiyya al-arabiyya ya yi bayani sosai akan wannan mas'ala da ta bijiro saboda ana so a kawo balarabe ne a ce larabci za a yi ma aiki wanda tun cikin jahiliya can suna kira zuwa ga qawmiyya al-arabiyya kenan yanzu kuma a karnin al-20 a ajin musulunci a dawo zuwa ga al-qawmiyya al-arabiyya kaga wannan abu ne wanda yake na da hatsari ina fata an fahimci ni domin ruguza musulunci ne har cikin littafin ma da yake ina da shi na taɓa karanta shi yake cewa wani yana iya cewa to ai haɗa kan larabawa yana tada maturawa da hankali yace eh haka nan ne amma bai kai haɗuwar su akan musulunci ba domin in larabawa ne ya kasu da su akan jinsi ba za su ci nasara ba amma in za su yaƙe su akan addini za su ci nasara sayyidina umar yake cewa mi nahnu kunna qauman azilla fa'azzana Allah bil islam famahma ibtaghayna al izzata bighayrihi adallana Allah nahnu kunna qauman azilla mun kasance mutane ne ba kowa ba da laraba ba su ne fi son su ba fawa a duniya farisa da rum ne fa azzana Allah bil islam sai Allah ya daukaka da mu ta fuskar musulunci Allah ya daukaka larabci da laraba saboda sun yi ma addini aiki fa mahma btaghaina al izzata bighayrihi azallana Allah in muka ce muna neman daukaka ba ta hanyar musulunci ba yaren mu muke son mu daga ko launin mu an gane ko ko jinsin mu azallana Allah Allah zai kaskantar da mu to wannan yana daga cikin abin da ya kamata masu da'awa su hankalta mishi sosai kwarai da gaske saboda ababen da suke cin musulmi suna da yawa don haka mutum ya koma yana hukunci musamman ga malamai waɗanda suke musulunci aiki waɗanda sun tafi ko waɗanda ana ganin su taurari ne na duniyar musulmi ba ta haka bane zaka samu ɗaukaka da shahura in Allah ya so ɗaukakar da kai zai ɗaukakar da kai waɗanda suka ɗaukaka ba sai da sun ka kuskurantar da manya-manyan malaman zamanin su bane Allah ya ɗaukakar da su musulunci ne kawai suka ma aiki Allah ya ɗaukar da sunan su kuma Allah zai tsare maka sunanka in ka yi aiki don Allah. Imamu Malik har yanzu ana faɗin shi a duniya. Ba wai ya kai shekara ya fi shekara dubu da barin duniya amma da yake Allah ya ma aiki idan aka tambaye ka yanzu da Imamu Malik da Imamu Shafi'i da Abu Hanifa da Ahmad bin Hanbal lokacin da suka rayu shugabannin nan kasashe na wannan lokaci na duniya na wannan lokaci waye sunayen su sai ka bincike a tarihi baka su yi amma a lokacin da suke raye waɗanda ke da mulki sun fi su suna amma da suka mutu an kare da su saboda mafi yawancin mutane da ke tare da su da masu kuɗi da masu mulki mafi yawanci ba don Allah suke tare da su ba amma waɗanda suka yi ma Allah aiki babu wata TV babu wani gidan rediyo babu wani darasi za a yi akwai wuyar baka ji an kawo ɗaya daga cikin sunayen irin waɗannan bayan Allah na gari ba kenan ko bayan mutuwarka Allah zai tsare maka sunanka to akramaka Allah ina ganin wannan maudu'i namu na ad-da'watu ila Allah mun dan tabo abin nan ala basiratin ana wa man ittaba'ani kuma yana nuna al-iqtida koyi da manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kai koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin da'awa ya fi ka kirkiro wani manhaji wanda ya sa amana manzo sallallahu alaihi wa sallam kace a'a kai al-amru bil ma'ruf kawai zaka yi ba kai annahi anil munkar ko kace zaka yi annahi anil munkar kai ba kai al-amru bil ma'ruf gashi ko cikin qur'ani kullun ana yana kawo su mafi yawanci tare a cikin ayoyi da dama zaka ga an ce waltakum minkum ummatun yad'una ila alkhairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar da sauransu ayoyi suna nan da dama da haka ka dauki wani janibi ka ce kai baka aiki da shi sai wannan janibi wannan manhaji ne wanda ya saba ma manhaji na manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ya shirya da mu gaba daya.
Amin. Allah ya saka malam da alkhairi, malam sai abin da ya shafi kaifiyatu mu'alajatul mawdu'.
Na'am.
yaya ne ake tabbatar da maudu'i na'am dirasa ta maudu'i kenan to mu'alaja tana ɗaukan magani mu'alaja tana nufin yadda zaka zartar da abu nan mu'alaja ana nufin tanfiz an gane ko yadda zaka yi ka tabbatar da dirasa akan maudu'i to shi ka dirasa maudu'iyya abu na farko mi ake nufi da al-mawdu' dabar mi ake nufi da mawdu' ya samu asali ne daga wada'a yada'u wada'an in an ce wada'a shine abin da aka dora ko wada'a abin da an kai ittifaki a kansa an gane ko to kalima ta mawdu' jam'in ta al-mawadi' ana nufin mawdu'ai to tana ɗaukar wato wada'a yada'u malaman surfu suke cewa idan ya'un wawun ta zo tsakanin eh wawun ta zo tsakanin ya'un da kasra ana shafe ta wa'ada sai a ce ya'idu ba a cewa yau'idu amma idan fatha ce ba a shafewa qalu la tawjal kaga ba a ce la tajal ba sai aka zo da wawun din to amma shi yadau fatha gare shi kuma an shafe wawun din sai malamai suka ce banda huruful itbaq da sadun da dadun da ta'un da za'un to su ko da fatha bata wato ko da fatha ce suke dauke da ita ana shafe wawun kaga wata'u ya ta'u ake cewa ba a cewa yau ta'u sai ka gane wannan ka'ida in an ka ce mai fatha ban da sadun da dadun da ta'un da za'un mai koyon larabci to ya da'u ya aza abu to sai suke cewa al-mawdu' a lugha shine abin da aka aji amma al-mawdu' ko mu ce abinda an ka tsuli don tsulewa na san wani tana yiwa yana fahimtar wannan kalima din almawdu yana da ma'anoni daban-daban a cikin fanni daban-daban na farko almawdu'u a cikin ilimi na wato ilmul jadl wal mantiq in sun kace almawdu'u mi suke nufi da shi suna nuhin almubtada abinda ake ce ma almubtada'u kaga in kace muhammadun jalisun to a wajen malaman nahau sai a ce muhammadun mubtada ko ba haka ba shi jalisun khabar to a wajen malaman balaga an gane ko muhammadun sai a ce wato almahkum alaihi jalisun almahkum bihi sannan kuma a wajen malaman mantiq su an kace almuhammadun sai ce almawdu' jalisun sai ce almahmul to kaga irin wannan yana da kyau dalibi ilimi ya fahimci irin wannan sannan kuma almawdu' a cikin ilmi na hadisi shine abin da yake ƙarya in an ka ce haza hadithun mawdu ana nufin ƙarya ne manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bai faɗi wannan hadisi ba sannan an ka zo ga a cikin mawdu a cikin ilimin falsafa me yasa muke kawo shi saboda wani na iya ruduwa da irin waɗannan tarifata bai san su ba su a wajen malaman falsafa in an ka ce al mawdu suna nufin wato wahdatun muayyana abuna wanda yake an tattaro shi an tsatsara shi abu guda ne wanda an tattaro shi suka cewa wahdatun muayyana an gane ko wato abubuwa da waɗanda an ka tattaro aka yanke su abu guda ta dullu alal af'al wanda yake nuna waɗansu ayyuka an gane ko wal wa'yu da kuma wayewa wan nashatul ilmi da kuma nashadi na ilimi su in sun faɗi wannan haka suke nufi ilimin falsafa sai a ce maka falsafa shine aslul ulum tushen ilimi alhali ko ita ce aslul jahli tushen jahilci don falsafa wasu sun ce babu Allah to kaga ga wanda yace babu Allah ai ba kiran shi mai ilimi wanga shugaban jahilai na don Abu Jahal ma yana da amsa kan wannan Allah ce wal in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ardi la yaquluna Allah wal in sa'altahum man khalaqahum la yaquluna Allah lokacin da ga ayatan sabka su Abu Jahal suna an ce in an tambaye su waye halicce san mai da kasai za su ce Allah waye halicce su za su ce Allah to a kaga ashe Abu Jahal ya fi philosoph da suka ce babu Allah ina fata an fahimci ni to almuhimmu dai su ma suna da nasu ta'rifi da suke kawowa muna kawo irin waɗannan abubuwa saboda karanta sharrin waɗannan mutane da bayyana shi ga al'umma abu ne wanda yake na da muhimmanci to sai mu je zuwa ga al-mawdu' in an ɗauke shi a matsayin a ilmance me ake nufi da mawdu'i suka ce shine al-madda allati yabni 'alayha al-mutakallim aw al-katibu kalamahu al-madda in an ce madda ta ilimi to wadda za ka tattaro ta ka tattauna a kanta munan da hausa muka ce maudu'i malam bahaushe ma maudu'i ka cewa to madda ta ilimi wadda za ka tattaro wadda za ka gina bayaninka a kanta ko ko marubuci zai yi rubutu a kanta sai gane ashe maudu'i ana iya a gabatar da shi a khutba a gabatar da shi a muhadara a gabatar da shi a wa'azi a rubuta littafi kansa a yi bincike a kansa ko a jami'a ko ba a jami'a ba gashi nan dai ko a tattauna a wato cikin kafafen yada labarai to wannan shi ake kira al-mawdu' dan haka wasu malamai sun ce to ai me a alaka maudu'i da kuma ma'anarsa tunda an ce madda ilmiya ce a'a shi maudu'i abinda za a aje ana so a aje shi gaba ne a yi bayanin sa tana yiwa shine abinda yasa malamai suka ce to shine alakar sa tsakanin waccan ma'ana ta larabci da waccan ma'ana ta kasancewa sa a ilmanci domin abinda ake son a yi magana akan shi an ce abu gashi gabanka ai kana fahimtar sani tahdhirikin ta za a yi shi yasa maudu'i yana buƙatar a yi tahdirin sa dirasa maudu'iyya tana da muhimmanci tana da muhimmanci an gane ko menene muhimmancin ta eh idan aka fara dirasa maudu'iyya zaka iske za a fahimci abubuwa da kyau yanzu misali alqur'ani idan nazo na karanta aya ta imani ni fassara imani na wuce to dirasa maudu'iyya ita za ta sawa mu samu amfanuwa akan fahimtar mi a imani ko ko misali taqawa yanzu inda zai ce innal ladina taqaw waɗanda sun kaji tsoron Allah sai ni wuce to amma taqawan na ai tazo da sabubba da dalilai da abubuwa da dama a cikin alkur'ani na farko muna iya cewa shin ita taqawan nan menene amfaninta a duniya menene amfaninta a lahira duk ibadar da Allah ya shar'anta muna gaba ɗaya don mu samu tsoron Allah ne ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum wal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun ko ba haka ba sannan kuma taqawan nan ina fata an fahimce ni daga cikin fa'idodinta a duniya shine duk matsalar da ka shiga Allah zai samu maka mafita Allah ce wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja taqawan nan da ita ake samun taimakon Allah bala in tasbiru wa tattaku wa ya'tukum min fawrihim hadha yumdidukum rabbukum Allah ce masa bai Allah zai taimake ku in kun yi hakuri in kun ji tsoron Allah kun ji hakuri dalilin da yasa annabi Yusuf ya ci nasara akan makiyansa ƴan uwansa da suka yi masa hasada menene dalili hakuri da takawa Allah subhanahu wataala yake faɗa mana cikin suratu Yusuf qala hal alimtum ma fa'altum bi Yusufa wa akhihi id antum jahilun qalu a innaka la anta Yusuf qala ana Yusuf wa hadha akhi قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين تقوانا تنسوا ألا يباكا wato mafita a cikin al'amurra na ilimi waɗanda suke suna da wahala, ya ayyuhal ladina amanu in tattaqullaha ya ja'allakum furqanan, furqanan shine ilman tufarriqu na bihi bainal haqqi wal batil. Akwai wata aya da waɗanda suke kafa hujjar da malamai sun ce wannan yana buƙatar sai an yi bayanin ta wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Ku ji tsoron Allah wa yu'allimukumullah Allah sai ba ku sani a ba haka ake nufi ba nan ba jawabu sharti bane domin inda an ce wattaqullaha yu'allimkumullah sai zama to jawabul amri ne amma da an ka ce wattaqullaha ku ji tsoron Allah wa yu'allimukumullah ku sani Allah yana sanar da ku tun daga bayanan da suka faru farkon aya shine ake zanci amma jawabul amri mahzufun zaka kaddara shi wattaqullaha yaj'al lakum furqanan kamar da yace ya ayyuhal ladina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wannan ita ce fassara mafi dacewa kuma shine abin da fi dacewa da yaren larabci in an ji tsoron Allah za a samu aljanna tilkal jannatu allati nurisu min ibadina man kana taqiya wanda duk ya ji tsoron Allah Allah zai kitar da shi siradi wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajji alladhina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya taqwa jami'atun li khayri ad-dunya wal akhirah ta haɗa alkhairin duniya da lahira kamar da Sheikh Ibn Uthaymeen yake faɗa. Almuhimmu yana da kyau ɗalibin ilimi. Kaga yanzu idan da nabi wajen tafsiri ce innal ladina taqawni wuce ba a samun fahimta. Da kyau a bayan da dauki maudu'i na taqawa ni kawo ayoyi sai ka iske an fahimci abin da kyau. Taqawa za ta sa ka samu kariya daga Allah innal ladina taqaw idza massahum ta'ifun min ash-shaytani tadhakkaru fa idza hum mubsirun. Da taqawa ne ake samun kariya, da taqawa ake samun kaza, da taqawa ake samun kaza. Tana da amfani mai yawa kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza. To wannan shine amfanin ad-dirasa al-mawdu'iyya ko a wajen tafsiri ko ba a wajen tafsiri ba. Ina fata an fahimce ni. Don haka tana da muhimmanci kwarai da gaske a cikin dukkan al'amura kuma ita za ta sa musulmi wajen fahimtar duk wani abu a maida shi mawdu'i, a yi karatun shi, a kawo ayoyi, a kawo hadisai, a kama ganganun malamai sai ka iske qadiyya ta hito fili fallau wallahu ta'ala alam Allah ya saka malam da alkhairi mallam mun je bayanin al-mawdu' yanzu menene taqsimul mawdu'at yaya ake kassama mawdu'at to taqsimul mawdu'at abubuwa ne waɗanda malamai sun yi su don saboda fahimtar abubuwa amma abin da nake son in ce akwai kashe-kashe da dama na farko at-taqsim min haythul kulliyya wal juz'iyya yanzu idan ka ga dama maudu'i kana iya ɗaukan maudu'i na takawa am kaga an ce takawa ta shafi dukkan mai tsoron Allah to in ka ga dama sai ka ce a'a sifatul muttaqina kawai sifofin masu jin tsoron Allah zaka fiddo to sai ka koma cikin alqur'ani misali alif lam mim ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين to ga sifofinsu allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun wallazina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun sifofin masu takawa kake son ka fito to kaga wannan kamar ka takaitar da shi ne akan sifofinsu misali a cikin suratul baqara Allah ya faɗi ayyukansu laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghrib walakin al-birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa ata al-mala ala hubbihi dhawi al-qurba wal yatama wal masakin wa ibn as-sabil was sa'ilina wa fi riqabi wa aqama as-salata wa ata az-zakata wal mufuna bi ahdihim idha ahadu was sabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hina al-ba's ulaika alladhina sadaqu wa ulaika humul muttaqun waɗannan su ne masu jin tsoron Allah sifofin su kenan a cikin alkur'ani misali sai ka koma a cikin suratu Ali Imran وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين كو سارعوا أو تقراءة سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين تو المتقين قال سفوفين سو الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين to amma idan na ɗauko a'a yanzu ba sifofin su nake so ba ayyukan masu takawa amfanin takawa a duniya ko kuma amfanin takawa a lahira wanga duk khas ne amma duka irin waɗannan ina iya tattaro su gaba ɗai menene takawa menene sifofin masu takawa menene ayyukan masu takawa menene fa'idar takawa a duniya menene fa'idar takawa a lahira to kaga wannan sai in hada maudu'i gaba ɗaya kina akwai al-mawdu'il kulli wanda ya tattaro mas'ala gaba ɗaya akwai al-mawdu'ul juz'i wanda ya shafi wani bangare in ka ga dama tarihin masu takawa daga cikin sahabbai tarihin daga masu takawa daga cikin tabi'ina haka ne zaka iya ko wato alamomin takawa ga wani malami sannan takawan nan ba a gane mai ita sai cikin aiki fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم muhimmancin takawa zaka samu ɗaukaka a wajen Allah subhanahu wataala to kaga dai a takaice shi maudu'i wani lokaci za a kalli ya kamata a yi magana da shi ta fuska gaba ɗaya in akwai dama kuma akwai lokaci ko kuma za a kalli wani juz'i nashi sai a yi bayani a kansa wallahu ta'ala alam
kai malam sai taqsimul mawdu min hais at-tasrih wal istinbat na'am idan muka duba cikin alqur'ani ko cikin sunnan manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zamu iske wani mawdu'i kana iya fiddo wa kalimar sakarara wani maudu'i kuma sai ka fitar da ita a istinbati zan ba da misali don mu gane da kyau yanzu misali a cikin alkur'ani maudu'ai ba sa karewa saboda akwai maudu'in da kalmomin ne zaka bayani akan su yanzu misali in zo nice alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai anan maudu'i na farko ina da alhamdu godiya menene sifofin masu gode ma Allah a ina ne ake gode ma Allah, a wani lokaci ne ake gode ma Allah, yaya ake gode ma Allah, don me ake gode ma Allah, kaga nan na haɗa maudu'i, ina fata an fahimci ni. To, bari in ba da misali a gurguje, a wani wuri ake gode ma Allah, walahul hamdu fis samawati wal ard. Da wani lokaci wa ashiyan wahina tuzhiruna, wani lokaci a duniya da lahira, walahu alhamdu fil ula wal akhirah walahu hukmu ilayhi turja'un ina fata an fahimce ni to kaga wannan misali ne ke bayarwa to yanzu lillahi ga Allah suna Allah yana nufin al ma'budu bi haqqin al istihqaq wanda ake bauta ma wato bi haqqin da gaskiya al istihqaq akan cancanta domin gumaka ana bauta musu da gaskiya don ba ƙarya bane ana bauta musu amma ba akan cancanta ba to sai in ɗauko kalima ta Allahu ta samo asali ne daga aliha ko alaha al-ma'budu bi haqqin ya ake bauta ma Allah da gaskiya tauhidi na Allah na uluhiyya ya za a mishi rabbil alamina tauhidur rububiyya ya za a mishi mawdu'i ne da shirka da ake yi a cikin sa ya ake tabbatar da shi a ina mun kai ittifaki da kafirai wajen tauhidur rububiyya a ina mun rarraba da su saboda sun yarda Allah ya halitta amma lokaci an kai ruwa sai su ce a'a sauraro kaza na ko kaza ko kaza al'alamin duk abin da ba Allah ba, to bincike maudu'ai da abin da Allah ya halitta wasu ka san su baka san su ba, in ka ce za ka yi maudu'i a kansu nawa za ka samu, dubabe ko miliyoyi ko? To kaga haka ne za ka samu nan da ina da maudu'i guda hudu. To yanzu a nan maudu'i ne musarra. Ar-Rahmanir Rahim, rahama ta Allah, da rahama ta bayi, ya za ka yi ka sifanta rahama Allah misali yaya take yaya take saduwa zuwa ga bayi rahama Allah a duniya rahama Allah a lahira rahama bayinsa waɗanda suke da rahama da waɗanda ba su da rahama ya ake yin rahama don me ake yin ta maudu'i ya maka yawa maliki yawmiddin Allah shine mamallaki me yake nuna Allah shi mallaki sammai da kasai mallaka ka mu mun mallaki dukiya ya ake mallaka kaza ya ake mallaka kaza wannan maudu'i ne yawmiddin ranar tashin alkiyama kiyama a nan duniya tana da alamatu sughra da kubra yaya kiyama za ta kasance aljanna da wuta da abubuwan da ke can maudu'ai ne iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Allah kai kadai muke bauta ma tauhidi kenan tauhidul uluhiyya da rububiyya da al-asma wa sifat wa iyyaka nasta'in Allah kai kadai muke neman taimakon ka ya ake samun taimakon Allah ihdinas siratal mustaqim Allah ka shiryar da mu shiriya ya ake samun ta kaza nawa tararraba as-siratal mustaqim shine musulunci yaya musulunci yake ya aka gina musulunci ya ake da'awa zuwa ga musulunci siratal ladina an'amta alaihim hayya wadanda kai ni'ima akan su sahabbai kenan da magabata na gari in kace zaka san tarihin magabata na gari littafi dubu nawa karantawa ghairil maghdubi alaihim ba waɗanda kai hushi da su ba su ne yahudawa saboda suna da ilimi ba sa aiki da shi tarihin yahudawa tun kafin zuwan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam zuwa yau wala dallin banda batatu kristoci tarihin kristanci har zuwa yau to kaga nan fatiha ɗaya baka san ko maudu'i nawa zamu cirewa ba to yanzu sai ka koma zuwa ga al-mawdu'at waɗanda ba istinbatin su za a yi tunda waɗanda musarraha ne malfuzun biha lafuzza ne sun ka ba musu to alhamdu godiya menene kishiyar godiya kishiyar godiya aka maka Allah menene shi diddu shukur menene shi al-kufr kafirci to kaga nan ka samu maudu'i biyu ya ake butulce ma Allah su wane ne butulu mi yake nuna butulcin su don mi suke butulce ma Allah Allahu Allah to kishiyar ubangiji alloli waɗanda ba na gaskiya ba to sai ka ɗauko tun zamanin da an ka fara bauta musu tun zamanin annabi nuhu har zuwa zamanin mu goma kan da akwai Allah rabbu shine ubangiji kenan al-khaliqu al-maliku al-mudabbir ko ba haka ba shine kalma ta ar-rabbu to kishiya akwai arbabu na ƙarya su ma sai ka zo ka kawo su alamin ubangijin talikai talikan nan duk abin da ba Allah ba al'alam kullu kullu ma wallah to daga ina aka ciro wannan kalima sun ka ce mina la'alama li'anna la'alam wato ya dullu ala mujidihi ko alamatun ala mujidihi yana nuna akwai wanda yi shi kaga daga nan sai ka samu adillal aqliya fil qur'anil karim bai yiwa a samu na'ura a ce ita kanta bai yiwa a samu jirgin ruwa shi yayi kanshi to ya za a ce ga duniya amma babu wanda yi ta in dai duniyar da adda girma irin haka a ce hankali ya bai yarda da cewa salula za ta iya yin kanta ba hula za ta iya yin kanta mota hankali bai da za ta iya yankanta ba amma hankalin dan adam ya da cewa duniyar nan babu wanda yi ta kai kasan wanto babu baro irin wanga gabo da kwali Ar-Rahmanir Rahim Allah mai rahama mai jinkai me yake shi jinkai rashin tausayi to rashin tausayi yana buƙatar maudu'i Maliki yawmiddin Allah shi mallaki ranar sakamako rashin mallaka shine rashi mallaka samu rashin mallaka talauci talauci yana daga cikin matsalolin da ya kamata mu tattauna akan su sannan Allah ya baka mallaka abu me ya kamata ka kiyaye haƙƙin Allah a ciki Allah ya baka mallakan mulki ka samu mulki ko kuɗi ko ƴaƴa to duka ya zaka yi ka kiyaye haƙƙin Allah a ciki yawmuddin ranar ranar sakamako akwai wata ranar da ba ranar sakamako ba ita ce duniya ya za mu karatun duniya mu san hatsarinta littattafai ne iyyaka na'budu Allah kai kaɗai muke bauta ma kenan nan ya nuna at-tauhid menene da tauhid ashirk muhadarat akan ashirku da anwa'uhu nau'ukan shirka wa iyyaka nasta'in Allah kai kadai muke neman taimakon ka to neman taimako wajen wanda wani ba ba Allah ba kala nawa ne akwai wanda ya halatta akwai wanda bai halatta ba abinda ka kasa kuma bawa yana iya maka sai ka je ka nemi taimako cewa ne taimaka mini da jari in ya kasuwanci amma ka cewa ne ba ni arziki kai shirka don ba mai bada arziki sai Allah amma yana iya taimaka maka ka nemi arziki ihdinas siratal mustaqim Allah ka shirya da mu hanya madaidaiciya kaga nan wannan ya nuna neman shirya wajen wa wajen Allah kaga wannan zai baka at-tawadu ashe kai baka shirya da kanka kullukum dal illa man hadaitu kaga nan zai nuna baka kishiyar shirya menene shi bata ad-dalal to ya bata take mi at-ta'rifin ta sifofin waɗanda suke batattu a ina ne zaka yin bayani akan bata cikin duniya wace ƙasa ce ko a wani yanki ko a wani wuri ko a duniyar gaba ɗaya ta yaya suka bata ya za a shiryar da su ko ya za a kira su zuwa ga shirya don ba a iya shiryar da su ai musu bayanin gaskiya don mi suka bata abubuwa ga sunan siratal ladina ihdina siratal mustaqim hanya madaidaiciya kishi hanya madaidaiciya wacce ce duk abin da ba musulunci ba wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili to duk abin da ba musulunci ba mazhabobi na bata a yanzu duniya nawa akwai yanzu a jami'o'in duniya ana karatun al-firaq ad-dalla na kafirci da waɗanda kuma sun kai inhirafi a cikin musulunci nawa ka sani al-milal wan nihal na imamu shahristani al-milal wan nihal na ibnu hazm al-andalusi mawsu'atul lil aqida al-muyassara wanda aka buga ina gani a saudiya الفرق نا وانغا عبد القادر شيبة الحمد مؤلفات نا دكتورو منقذ السقار قاسونا دي فرق الضالة قاسونا سنا ديوا صراط الذين أنأمت عليهم هنجا ودن دكي نئما أكنسو تو سوا إني ألا بي نئما أكنسو با سنا ديوا سوا يسو سفو فينسو a ina ne kace so kai magana akan irin waɗannan mutane ta yaya kabata a gane waɗannan mutane ya ake gane su sannan kuma don mi ne Allah bai ni'ima a kansu ba don mi na Allah bai yi ni'ima a kansu ba sannan ni'imar nau'in ta kala nawa ne ghairil maghdubi alaihim walad dallin mun yi magana akan ad-dalal shine kishiya ta al-hidayah to kaga a takaicen takaitawa cikin Fatiha yanzu mawdu'i nawa zaka iya fitarwa suna da yawa amma rashin hankalta ma wannan a cikin bayanai da tafsiri da muhadarat da khutab sai yasa karatunka ya ginu ne akan dole sai abin da ka iske rubuce to kaga karatu ba zai ci gaba ba amma in ya zama to kana iya istinbati to ilimi sai ka amfana ka amfanar da mutane yanzu misali alqur'ani in zo sai in ce Allah ya ce alif lam mim al-huruf al-muqatta'a ya suke ya ake karanta su me hikima kawo cikin alqur'ani a wace sura suke kadadi nawa suke kalar su nawa ne nan ba maudu'i ne ibnu ashur sai da ka kusan magana 20 da kan huruful muqatta'a kafin ya dinja da wata magana akan wata ذلك الكتاب لا ريب فيه وان للتافي القراني kenan bayani kan alqurani sifofin alqurani dammi Allah ya saukar da alqurani a ina aka saukar da alqurani ta yaya alqurani ya sauka duka yanzu kashi cikin ilmul qur'an kaifa nazal alqur'an mawdu'i na mai yawa aina unzila alqur'an makka da madina a wadan mi wurare aiki ya same ka sai kai dogon bincike sifofin alqurani المصرحة سنة ديوا تلك آيات الكتاب المبين وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم littafi ne wanda ke cikin hikima littafi ne kuma buwaye wa innahu lakitabun aziz la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid sifofin alqur'ani burhan ne nur ne ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaykum nuran mubina duk qur'ani ake nufi sifofin alqur'ani suna da yawa to al-mustanbata Qur'ani mahfuz ne Allah zai tsare shi to duk da yake magana Allah ce ba a kirkira ma Allah sifa sai a ce min babil ikhbar domin ya ce inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun za mu tsare shi kenan fa huwa mahfuz a ba mu cewa sunayen alqur'ani mahfuz saboda maganar Allah ba a sifanta Allah da wani abu sai an samu nasi da tabbatar da shi amma min babil ikhbar ana iya fadar wannan Qur'ani mu'jiza ne babu inda aka ce Qur'ani mu'jiza da cikin alqur'ani amma saboda Allah ya kalubalanci mutane da aljanni da halittu gaba ɗaya sun kasa to tunda ba su iya kawo shi ya zan ya zan mu'jiza sai ai istinbat ya ce qur'ani mu'jiz ne amma ba wai cikin qur'ani da anka ce mu'jiza bane istinbatin ta ne malamai suka yi min babil aqida yajuzu ikhbaran la yajuzu an yusafa bihi yani ka tasmiya kaga irin waɗanga abubuwa su ne za su taimaka maka sai ka samu karatu mai yawa amma idan ya zamanto ba za ka iya ɗaukan maudu'i ba to sai ka samu matsala saboda tafsiri da kuma karatu na hadisi da karatu ma na fiqh da komai ana son ka rinka gane yadda ake istinbatin maudu'i ko maudu'i ne musarrah ko mustanbat wa tafaqqada at-tayra annabi Sulaiman ya neman hudu-hudu ko ba haka ba kaga wannan ya nuna maka ashe jikin shugabanci ana buƙatar kullun ka rinka bincike ka san halin da al'umma ka take ciki kamar yadda annabi Sulaiman kaga yanzu wannan maudu'i na sai ka duba ka gani wanda duk an ka ba jagoranci tun da ƙasa sama ƙasashen duniya da tarihin magabatan musabbai ya sun kai kula da jagorancin da an ka ba su fa qala maliya la ara al hudhuda am kana min al ghaibin saboda ya bincike ne ya gane hudhuda baya nan yace la u'azzibannahu azaban shadida zan yi masa azaba ashe wanda yake nuna cewa wanda an ka ya bijire matahiya ta gaskiya ana iya a ɗauki mataki kansa aula azbahannahu ko in yanka shi aula ya'tiyanni bi sultanin mubin ko ya zo mini da hujja bayyananna wannan sai ya nuna ashe ana karɓar uzuri ba a cewa mutum kawai kai tsaye an ka ga ya aikata wani abu ko baya nan ai masa hukunci sai a jira sai in ya kawo dalilai a gani dalilan shi in masu karbuwa ne a karba in ba masu karbuwa bane ba za a karba ba cikin wannan aya sai mu fitar da mawdu'ai to kaga duk irin wannan yana daga cikin abin da ke sa ɗalibin ilimi duk inda ka taba cikin alqur'ani da ka dauki wata kalma sai ka fitar da a istinbat wato musarraha dai zaka iya fitar da mawdu'i sai da dubu nawa a cikin alqur'ani kalmomin alkur'ani duka ka dauke su duk kalmar da ta zo in ta bada ba'ada to kana iya maida ta maudu'i qawlan aw fi'lan in ka zo ka kare kuma sai ka koma istinbati ka dauko istinbatin kalma kishiyoyinta ko ko ka hada kalma biyu sai su baka kuma wata ma'ana yanzu in ce alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah ko ba ka nan bane to ya za mu nuna tabbatuwar godiya ga Allah kaga nan yanzu biyu na da hada rabbu yana nufin ubangiji al'alami da ubangijin bayi to yanzu me yake nuna Allah shine ubangijin bayi kaga yanzu na samu wani maudu'i to haka ne mutum zai iya samun maudu'at da dama ga yadda ake gabatar da maudu'i shi yasa wannan shi zai taimaka ma ɗalibin ilimi duk lokacin da wani abu ya faru ko aka ba shi dama ya gabatar da wata muhadara ko wani maudu'i idan ya san yadda ake fitar da maudu'ai kai tsaye sai ka iski ya fitar da maudu'ai da kansa ba tare da sai ya wato abin nan ba kuma wannan bai hana kai itla'in littattafan malamai da ka'idodin da malamai suka shimfiɗa na tafsiri ka amfana da su kuma ka amfanar ya zama to akwai ilmun naql kana da abin da magabata suka faɗa wa ilmul aql da abin da da hankalinka kake iya istinbati a cikin alqur'ani ko sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to wannan a gurguje shi ne abin da zan iya cewa wallahu a'lam Allah ya saka malam da alkhairi malam sai taksimi na gaba na'am sai taksimi na
na'am sai abin da ya shahi malam taksimi na gaba min hais al'ulum shar'iyya wa ghairiha yaya za mu iya fitar da maudu'i ta bangaren eh, ilimi na na shari'a na shari'a na'am to idan muka duba malan daga cikin ulumu shar'iyya daga cikin ulumu shar'iyya in muka duba muna da alqur'ani dai na farko muna da ilmul qira'at muna da ilmul tafsir muna da ulumul qur'an to yanzu in ka dauki lit- eh, alqur'ani mun dan bada misalai in muka dauki ulumul qur'an dauka cikin littattafan ulumul qur'an da dama da aka rubuta kaga qadaya qadima da mu'asira sai ka fitar da mawdu'ai tarjamar tafsirin alqur'ani ta halatta ko bata halatta ba ya ake yin ta neman ilimin tarjama ya halatta a musulmi ga musulmi a yau ko bai halatta ba muna da bukata a, a, a safarat safarat embassy embassy ambassad ambassad namu wanda za su yi muna tarjama me ya amfanin tarjama ga rayuwar musulmai ya za ta amfane mu ta fuskar da'awa mu karanta abin da makiya sun ka faɗa don mu ga- mu nuna ƙaryarsa maudu'i ne a ulumul qur'an kuma ya shafi rayuwar mu ta yau da gobe haka in ka zo cikin hadisi ya za ka fitar da maudu'i yanzu in ka dibi imam al-bukhari yayi babu kaza babu kaza babu kaza to duk babin da ka ji ya faɗa kana iya kai maudu'i akan sa kai bincike sannan ko wani hadisi an ka zo sai ka fitar da maudu'i ya da goma a cikin su misali yanzu misali hadisin sayyidina umar da yake cikin sahih muslim yake cewa آه، نحن كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم nan ya nuna suna zaune wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawad ya ya ne ya kamata ko ko ya ne sahabbai suka yi zama a wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zaman su na fira zaman su na ɗaukar ilimi wannan ya kamata a yi karatun shi saboda a nuna ma al'umma yadda za su mu'amala da malaman su da yadda kuma sahabbai suke nuna suke girma manzo iz tala alaina rajulun sai wani mutum ya bayyana a gare mu shadidu bayati siyab mai tsananin farin tuwahi shadidu sawadi sha'ar mai tsananin bakin gashi la yura alaihi asaru sa- safar babu alama balaguro tare da shi wala ya'rifuhu minna ahad babu wanda ya san shi daga cikin mu nan sai ka gane cewa bako ne yazo ashe mala'iki ne ashe mala'iki na zakkuwa cikin surar dan adam yaya sai ka ɗauko hadisan da sun kai bayanin mala'ikun da sun ka zo ma mutane cikin surar da ba su sani ba ayoyi ma na qur'ani ga wanda bai yarda ba sun zo ma annabi ibrahim a gidansa sun zo ma annabi lut a cikin surar dan adam mawdu'i ne to hatta jalasa ila nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala khadhihi fa qala ya muhammad akhbirni an al-islam ka bani labarin musulunci sai ta al-islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah kalimar shahada kalimar shahada mawdu'i ce eh, sunayenta, falalatta, sharuɗanta, abin da ke warware ta, falalatta a duniya, falalatta a lahira, sunayenta a cikin Alƙur'ani. Shikenan, karatu gashi nan littattafai ne akan kalmar la ilaha illallah, ma'anarta, littattafai har doktora ana rubuta kan wannan. A wani sashe ma, tunda na waƙidar imanin ɗaya ana iya- an yi doktora a kansu. sharuɗan la ilaha illallah bayani ne to wa ashhadu an wa tashhadu anna muhammadar rasulullah ka shaida annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne in ka dauka kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abubuwa sun yawa bincike na mai yawa tunda sharatu Allah ilaha illa haƙƙin Allah ne haƙƙoƙin Allah akan mu masu yawa sanin Allah sunayen Allah kowane suna sai a bi shi da bincike menene rahama Allah buwaya Allah kyauta Allah wahab jawad mai yawan kyauta duk kai bincike kan suka nuna ga yadda suke sittir mai yawan sitir ta bayan shi hafiz mai kiyayewa duk in ka ɗauki sunayen nan in ka kama bincike kowane suna sai an yi bincike da ayoyi da hadisai to sai mu zo zuwa ga manzon sallallahu alaihi wasallam sunayensa sifofinsa shugaban manzanni yadda ya rayu da kafirai yadda ya rayu da sahabbai yadda ya rayu da iyalinsa yadda ya mu'amala da kiristoci yadda ya mu'amala da yahudawa yadda ya mu'amala da ƴan uwansa waɗanda suka yi imani waɗanda ba su yi imani ba manhajinsa na tarbiyya manhajinsa na da'awa manhajinsa na mu'amala da dabbobi rahamarsa tausayinsa inda ya rayu to kaga in ka diba nan maudu'i ne mai yawa Muhammadu Rasulullah manzon Allah daga nan zaka samu ar-risala annabawan Allah yadda suka isar da sako ko wani annabi manhajinsa wanda an ka bada labarin sa ga sunan me dalilin aiko manzanni wane an tura shi a gari kaza wane an tura shi a gari kaza wani lokaci ya rayu in Allah ya bada labari al'ummar sa ya ya gabatar da da'awa wa tashhadu anna Muhammadu Rasulullah wa tuqima as-salata ka tsaye da sallah sallah an ka shiga cikin littafin fiqh bacewa zaka yi tekuta ya ake tsaye da sallah da sharuɗanta da abubuwa wato ta yanzu akwai ta farilla akwai da ba ta farilla ba wato qi an tashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimus salata tsaye da sallah wato ta zakka ka bada zakka zakka mawdu'ai ce yanzu akwai wani da ya rubuta fiqh nawazir zakka a saudiya a jami'atul riyad mas'aloli yanzu da suka faru waɗanda can da babu su na zakka kasuwanci na zuba hannun jari ya za a fitar da zakka da wane ne da wane ne da wane ne zakka ta dukiya zakka ta dabbobi zakka ta dukiyar da an ka tono zakka ta dukiyar da aka samu a gidajen waɗansu ana ganin kamar ba gina ta aka yi ba arrikas irin abin da ake tsinta a cikin tsofaffin gidaje ya ake musu zakka zakka abu ne mai yawa littattafan malamai da dirasat alqadima ina ganin Sheikh Ibn Uthaymeen shi mashi da littafi fiqh zakka to wato tiyar zakka wata suma ramadan kai azumin watan ramadan azumin watan ramadan ya an ka kama bayanin shi me yasa Allah shar'anta shi don a samu taqwa la'allakum tattaqun ko ba haka ba ya menene azumi ya ake yin azumi a wani wata ake yin azumi suwa suka fara yin azumi a cikin al'ummomin da suka gabata meye fa'idodin azumi game da rayuwar mu ta zamantakewa meye fa'idodin azumi game da tsarkake ruhi meye fa'idodin azumi ga jiki yanzu a turai ana bincike akan amfanin da azumi yake yi game da jikin dan adam kai azumi yana da abubuwa wata hujjal bait ka dirci dakin Allah me yasa Allah ce azirci ɗakin sa wane ne gina wannan ɗakin me yasa aka gina shi me ya fa'idodin da ake samu na duniya in an yi me ya fa'idodi na lahira in an yi wani kurwakurai ne musulmi suke aikatawa game da aikin haji ta fuskar kasuwanci ta fuskar ilimi ko ba haka ba ba a sayar da ake ibada ba wani amfani suke samu to kaga abubuwa me yasa ake yin aikin haji don Allah ne don saboda wata bukata ne kaza kaza kaza kaza mas'aloli na aikin haji sannan ce fa akhbirni anil iman ka bani labarin imani an tu'mina billah kai imani da Allah imani da Allah mawdu'i ne yana da yawa kadiba umarul ashqar doktor umarul ashqar dukkan waɗannan rukunan imani ko ne sai dai masa littafi daya an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadri khairi wa sharri ko wani imani da Allah ya masa littafi wa an tu'mina billahi wa malaikatihi imani da malaiku masa littafi wa kutubihi imani littafan Allah ya masa littafi wa rusulihi da manzanninsa ya musu littafi wal yawmil akhir ya masa littafi wa tu'minu bil qadri khairihi wa sharrihi kai imani da qaddara ta Allah ko ta sharri ko ta alkhairi littafi yayi da zafai guda shidda qala fa akhbirni an as-sa'a yace ka bani labari akan kiyama qala al mas'ulu anha bi alamin as-sa'il kai bayani kan kiyama qala fa akhbirni an amaratiha ka bani alamominta alamomin kiyama as-sughra wal kubra in ka ƙare sai da ya juya sai manzo Allah sallallahu alaihi ya tambaye su wane ne atadruna man sa'il qalu Allahu rasuluhu alam qala innahu jibrilu atakum yuallimukum dinakum jibrilu ne yazo dan ya sanar da su addinin su muhadarat kan addini kalma ta addini addine na ƙarya da addini na Allah muhadarat ne mawdu'at ne masu yawa alamomin kiyama as-sughra da al-kubra suna da yawa kai shi yasa idan kana son ka gane karatu kakka tsaya akan lafazi shi kaɗai ka rinka diba cewa yana yiwa a fitar da maudu'ai a ƙarƙashin wani maudu'i ina fata ana fahimta ta to wannan dai ta fuskar al'ulumu shar'iyya mun bada misali cikin alqur'ani da sunna duk littafin da zaka ɗauka na fiqhu irin masu al-fiqhiyya al-kuwaitiyya zaka iske akwai babi da dama na fiqhu da suke buƙatar bincike bayani kan idda bayani kan saki bayani kan hukumce hukumcin da suka shafi gida bayani kan hukumce hukumcin da suka shafi auratayya bayani kowace mas'ala in ka duba sai ka samu mawdu'i nawa in mawdu'ai ne na da'awa kana da mawsu'atu nadratun na'im tana dauke da mawdu'ai masu yawa haka dai mawdu'an suna da yawa a babin aqida akwai mawdu'ai masu yawa a babin tafsiri akwai masu yawa a babin ilmul qira'at akwai masu yawa a babin wato ulumul qur'an akwai mawdu'ai masu yawa ina fata ana fahimta ta hakan ga a babin fiqhu akwai masu yawa akwai usulul fiqhi akwai mawdu'ai masu yawa in ka shiga cikin lugha da nahwu da adab da sarf da balaga mawdu'ai masu yawa suke bukatar bincike a yi tahririkinsu ko a yi basu ko a yi wato abin da a yi bayaninsu a zamani in ka ƙari yanzu ka shiga cikin ilimin mukka na duniya su ma ga sunan ilimin mukka na yanzu filozofi a ɗauki mawdu'anta da guda-guda a yi bayanin yadda suka saba musulunci duka abubuwa ne suna buƙatar a ɗauke su in ka ɗauki mawdu'i wanda ba na wanda suke na duniya waɗanda ba abin nan ba kuma a ga yadda za a yi a yi ilajikin su akan waɗannan tambayoyi guda shidda to duka waɗannan abubuwa mawdu'ai ne masu yawa a ilmanci zaka iya ɗauka kowane littafi ka ga abin da ke cikin sa kuma kana iya bayan ya faɗi abin da ke ciki kai istinbatin kishiyarsa ko ko in an haɗa kalmomin ana iya istinbatin wani mawdu'i ta haka ne ilimi zai haɓaka ta kowane fanni sai ka iske an ciro mawdu'i an yi bayanin sa kuma za a dibi abin da ya dace da tsari da kuma karatu da yawan sanin ka'idodin ilimin da kuma yawan ittila'i akan abin da magabata suka rubuta da abin da ake rubutawa yan sai taimaka maka ka iya bayanin maudu'i cikin sauki da izinin Allah in Allah ya yarda maka Allah ya yarda mu na duniya da lahira amin Allah ya saka malam da alkhairi eh malam mun ji bayani na taqsim na mawdu'at yadda malaman suka kakkasa wa'annan mawdu'at na'am to muna son mu sani a aikace ya kamata mu fitar da wa'annan mawdu'at kayfiyat tatbiq na'am ya kamata a aikace ma'aikata.
To, kafin mu shiga zuwa ga ba da tatbiki a kansu za mu faɗi ƙa'idodi guda shidda waɗanda ina yawan maimaita su. Kullum in kana son maudu'i ka gane shi, abu na farko akwai ababe guda shidda, ka kalle su, man, ma, aina, mata, kaifa, limaza. Man wane ne? Yanzu in ka ɗauki man manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tarihinsa, littafi nawa za ka samu daga nan man ta ɗauke maka lissafi. sahabbai in ka ɗauki ɗaya bayan ɗaya man ta ɗauki maka manzanni shugabanni sahabbai tabi'ai fuqaha'u shu'ara'u duk wanda ka ɗauki man ka ɗauki guda sai ka bincike kansa ya ƙare man kenan ma sifofi in ka gada ma sai ka ɗauki sifa guda sifa guda ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta ɗauki maka karatu rahamarsa da tausayinsa ita kadai sai ta ɗauki maka littafi ko maudu'in ka na magister ko doctora to yanzu in ka tai aina a ina yan rayu Makka da Madina sai ka ɗauko tarihin rayuwarsa a Makka da Madina ka sha aiki dole sai ka ɗauki wani fage daga cikin fage saboda shugaba ne ƙa'id ne mayaƙi ne mai aika rundunoni ne ya gina al'umma abubuwa da dama tarihin Makka da Madina aiki ya same ka ko ba haka ba kaifa yayayen rayu nan ma mawdu'ai ne da dama yayayen rayu da munafukai yayayen rayu da kafirai yayayen rayu da sahabbai yayayen rayu da iyalinsa kaifa aisha yayin rayu mawdu'a ne masu yawa to duk wanda ka ɗauko wani shugaba ko abin koyi nagari sai ka fitar da misalai nagari in kuma mummunan mutum ne yayin rayu da kaza da kaza sai ka nuna misalai waɗanda ba su da kyau don a nisance su sai kaifa aina da mata a wani lokaci yan rayu zamanin kowane malamai yanzu kaga in ka duba kowane sai ka ɗauki al'asur rayuwar da wani wani mutum ya yi a wani zamani a lokacin da ya yi rayuwarsa kaga ka samu ayyuka sai kuma musamman malaman hadisi zaka ga al-usur da malaman fiqh malaman da suka rayu a karni na kaza karni na kaza karni na kaza karni na kaza sai kaifa ko kuma kai bayanin wani karni daga cikin karnuka wanda aka yi a karni na kaza rayuwar musulmi a siyasance a zamantakewa a ilimin sha'ir a ilimin nasar a ilimin kaza a ilimin kaza ai sai limaza don mi duk fi'ilin da ka gani cikin alkur'ani sai ka ɗauko shi Allah ya ce allazina yu'minuna bil gaibi yanzu misali bari ma mu ɗauko alhamdu ya alhamdu godiya to dan me ake gode ma Allah lillahi ga Allah wanda ake bauta ma don me ake bauta ma Allah rabbil alamin ubangijin talikai don me ne Allah yake rabbu dalilan da suke nuna cewa Allah shine rabbul alamin al alamin talikai menene dalilin samar da talikai ar-rahmanir rahim mai rahama mai jinkai me yasa Allah ke jinkan bayinsa maliki yawmiddin me yasa Allah shine mamallakin ranar sakamako iyyaka na'budu dan mi muke tabbatar da tauhidi wa iyyaka nasta'in dan mi kawai wajen wajen Allah muke neman taimako ihdinas siratal mustaqim menene dalilan shari'a wani siratal almustaqim hanya madaidaiciya me yasa ake kira musulunci mustaqim limadha limadha dalilai mahasinul islam salihun li kulli zamanin wa makan kai abubuwa suna da yawa akramakallah duk fi'ilin da a cikin qur'ani dauko shi da ka same shi imaza yanzu kana fitar da wata mas'ala ko ba haka ba yanzu kana iya fitar da maudu'i hasba al'ahammiya sai ka fitar da shi gwargwadon hali to wannan shi dai ne waɗannan as'ila guda shidda za ka yi aiki da su ka fitar da wato ko irin maudu'i bai hana kuma ka ƙara wani abu sama ina fata an fahimce ni ka ƙara wani abu sama dan waɗannan as'ilolin wani lokaci ana har haɗa su a fitar da wani abu amma dai waɗannan su ne guda shidda waɗanda ake amfani da su wallahu alam kenan man wane ne ma sifofi aina a ina ne mata a wani lokaci kaifa ta yaya ne limaza don me wallahu alam
Allah ya saka malam da alkhairi malam sai abin da ya sha al-mawdu'at al-muta'alliqa bil ashkhas na'am wato mawdu'i shi galibi yana da alaka ko da dan adam dan adam mutum guda ko ya zamanto yana da alaka da wata family dan adam ne ko yana da alaka da wata kabila wato abin nan ne dan adam ne ko yana da alaka da mutanen wata ƙasa ko yana da alaka da mutanen duniya gaba ɗaya mutanen duniya gaba ɗaya family ce ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa dukkan mai an koma kullukum min adam wa adam min turab babban fami kenan sannan a dawo fami daban daban daban daban daban da wani yan ce duniya family ce ne ce a a duk mutanen duniya asalin su min adam wa hawa babban fami kenan sannan a yi kasa a komo zuwa ga waje annakum shu'uban wa qaba'ila li ta'arafu ina fata an fahimce ni to kaga wannan al-ashkhas kenan kenan ana iya bincike kan wani mutum matsayinsa rayuwarsa mai mulki ne malami ne talaka ne ina fata an fahimci ni ko ko abin da ya kama da haka ko ko ai ci dukan wata family mutanenta da yadda take gabatar da rayuwa mi ta shahara da shi ilimi ko karatu ko kasuwanci ko mulki ko abin da ya kama da haka ko ai bincike kan mi kan mutanen wata jaha ko mutanen wani gari ko mutanen wani ƙauye ko mutanen wata ƙasa ko mutanen wata nahiya continent ko mutanen duniya gaba daya to shine almuta'alliqa bil ashkhas na'am a gurguje kenan sai ma abin da ya shahi maudu'i wanda yake da alaka da littafi littafi al-mawdu'at al-muta'alliqa bi bi kitab bi kitab kitab kamar littafi shi ma littafi ana bincike kansa yanzu kamar masu tahqiqi sai ka mutum ya ta haƙiƙin littafi na wani malami da ya rubuta ba a buga shi ba tunda wancan lokaci babu abin bugawa sai ya ta haƙiƙi wani littafi ko ko kai karatu kan littafi an gane ko littafin nan a wani zamani aka rubuta shi waye rubuta shi me ya aqidan marubucin kan wani maudu'i littafin yake magana tunda shi littafi da shi da dan adam akwai inda sun kai kamancece da inji malamai lokacin haihuwa ana rubuta ma ana rubuta ma dan adam ranar da aka haife shi kuma a rubuta eh ana rubuta ranar da an haife dan adam kuma a rubuta to littafi ma ana rubuta mai a ce maka an buga shi wanda ya rubuta shi rana kaza ya fara rana kaza kari to mutahi dan adam eh yana da suna ko bai da suna littafi yana da suna ko bai da suna dan adam yana da takhassusi ko bai da takhassusi speciality abin da ya karanta to littafi shi ma yana da takhassusi kafin ka dauke shi ka san abin da yake tare da shi dan adam wani yana dauke da alkhairi wani dauke da mi sharri to haka shi ma wani littafi yana dauke da alkhairi yana dauke da sharri dan adam yana mutuwa ko bai mutuwa to da yawa daga cikin littafan musulmi sun bace ba san inda suke ba sun mutu sai dai ka ji sunan su yadda wani sai dai ka ji sunan shi baka gan shi ba shi yasa analis wato yadda ake bincike kan dan adam haka ma ana iya bincike kan littafi sai a yi bincike kan littafi da manhajinsa da aƙidar da mai shi rubuta shi da maudu'an da ya kumsa da kasancewa shi mausu'a wani littafi ya magana kan abu ɗaya wani mutum abu guda ya sani wani littafi ya tattauna kan maudu'i goma wani ya san ilimi goma baiwa ce ta Allah to ka gani yana da kyau ka san kan menene da ka yi bincike na'am akramakallah Allah ya saka malam da alkhairi malam sai nukta ta gaba shine maudu'an da suke da alaka da ilimi na'am wanda suke da alaka da ilimi su ko menene bambancin su da bincike akan littafi ko kuma ashkhas to shi galibi bincike na ilimi yana da faɗi saboda ilimin mukka suna da yawa na ɗai kenan sannan ilimin mukka idan muka dube su muna iya karatun su ta fuskar waɗanda suka yi aiki a cikin waɗannan littattafan ko fannin yanzu kaga malaman hadisi za su bincika maka arruwat to yanzu kaga kowane karni in an ka fito malaman da suka yi fice a cikin hadisi kaga ta nan za mu karanta ilimin hadisi ne amma ta fuskar waɗanda suka yi mishi aiki misali za mu kalli kuma littattafai littattafan da suka kula da fanni kaza to shi ilimi matsalar shi wato abu ne wanda ke am ko ilimi na shari'a ko ilimin da ba na shari'a ba to yanzu za mu kalli littattafan da za mu yi aiki da su yanzu shi ilimi yana iya ƙetar littafi goma ko ashirin ko talatin ko sittin mas'ala guda zan bincike kanta cikin ilimi za ni iya duba saboda in an ce ilimi littattafan da suka yi magana akan shi Allah ɗaya sun iyaka su amma yanzu mas'alar da ke so in yi magana da ita sai na tattaro littafi ɗari biyu ko ɗari uku sannan in yi magana kan mas'ala ta ilimi misali in bincike zan yi akan ta to yanzu in shakhs ne mutum ne malami ne sun kama ilimin hadisi aiki in ka kama bincike kan sunayensu da sanin ruwa cikin da waɗanda du'afa da kuma al-mukhtalaf fi adalatihim wa ghayr adalatihim kayan kai tarjihi kaga kana da mawdu'ai masu yawa na malaman da zaka yi bincike akan su ko fuqaha ne na wani asr ko fuqaha na wani mazhab ko fuqaha na wani yanki kaga mawdu'i ne mai yawa ko kuma yanzu wani ilimi sai ka ɗauko wata mas'ala ilimin sociology misali kai bincike akan sa ko kuma kai bincike akan wata mas'ala a wata ƙasa a wani yanki a wani zamani da ya wuce ko a yanzu ko abin da ake tunanin yana iya afkowa in an kalli abin da ya wuce da yanzu sai a yi tunanin zuwa gaba matsala kaza za ta iya afkowa da haka ilimi shi yana da mawdu'ai masu yawa yin bincike akan matsaloli abu ne wanda yake yana da yawa sai amma sai kwakwalwarka ta buɗe ka gane yadda ake bincike kan matsala ko yadda ake bincike kan littafi ko yadda ake bincike kan mutane to sannan ne za ka iya yin bincike da ƙa'idodi da aka aza na bincike da ƙa'idodi na kowane ilimi da kuma yawan karatu kan abin da ya shafi wannan abin sai ka iske abin ya taimaka maka kwarai da gaske.
Allah ya saka malam da alkhairi malam muna so mu yi tambaya kaɗan game da abin da ya shafi a tafsirin maudu'i.
Na'am.
So da yawa ɗaliban ilimi suna tambaya ko kuma suna jin wannan tafsirin maudu'i amma ba su abin da yake nufi ba. Na'am. Ne tafsirin maudu'i kuma a cikin wa'annan aqsam ko taqsimat ina ne ya kamata mu sanya shi to shi at-tafsirul mawdu'i abu na farko ana iya shi wato cikin ilimi tunda shi matsayinsa ilimi na karan kansa to at-tafsirul mawdu'i tunda ilimin tafsiri kuma yana da alaka da alqur'ani ne zaka zaka iya sashi kuma cikin littafi ad-dirasatul muta'alliqa bil kitab ina fata an fahimce ni to shi tafsirul mawdu'i kana iya mawdu' am ko mawdu' khas ya zama to wata qadiyya ta zaka dauka yanzu misali in na dauki mawdu'u am arkanul iman mawdu'i ne amma in ga dama cikin arkanul iman sai in dauki al imanu billah sai in maida shi mawdu'i shi yasa shi mawdu'i yana da alaka ko ya zama to ya haɗu mas'alolin wata mas'ala ko ya zama to akan mas'ala daya kuma shi tafsirul mawdu'i abu ne wanda ana kasa shi gida uku akwai tafsir tafsirul mawdu'i an gane ko lil qur'anil karim ka ɗauki alƙur'ani ka bincika duk kalimar da ta zo a cikin wannan maudu'in ka ga yadda za ka aza su sannan akwai at-tafsirul maudu'i li mustalahin qur'ani wato ya ce mustalah ka diba cikin mafatihut tafsir na ustad doktor Ahmad Sa'ad al-Khatib ya kawo al-mawdu'at al-qur'aniyya to min qur'ani yana da alaka da ababen da suke da alaka da alqur'ani cikin ilmin mukka ko ilmu da usulut tafsir ko ilm al-qira'at ko ilm ulumul qur'an to kaga nan sai ka fitar da wani maudu'i wanda zaka magana a kansa mustalahatul qur'an waɗanda mustalah ne na alqur'ani ko kuma at-tafsirul mawdu'i li suwaril qur'anil karim na surorin alqur'ani wanda kuma yanzu dai a duniyar musulmi dai duk da yake su wancan dirasatu ta'siliya da suke kira at-ta'siliya ka'idodi ana ga yin su ustaz doktor Mustafa Muslimi na da at-tafsirul mawdu'i da sauran malamai da suka yi bincike akan at-tafsirul mawdu'i da ka shiga cikin internet ko kuma ka bincika a jami'at malamai da su baka su sai at-tafsirul mawdu'i da suwaril Qur'anil Karim wanda kuma shi yanzu babban littafi dai a duniyar musulmi shine at-tafsirul mawdu'i li suwaril Qur'anil Karim na nukhbatun min ulama wanda shi ustaz Dr. Mustafa Muslim shi ya jagorance shi tare da daktoci na alqur'ani wato na ilimin alqur'ani a duniya da profesoshi sun kai guda 30 wanda littafi ne ya kai mujalladi 10 wanda littafi ne mai muhimmanci sai at-tafsirul mawdu'i na wani Mahmud Tuhmaz na kasar Suriya shi ma yana da at-tafsirul mawdu'i littafin sai da amfani kenan akwai janibin ta'sil waɗanda sun kula da ka'idodin da ake tafsirul mawdu'i akwai janibin tatbiq wasu kuma sun hada da janibin tatbiq wato sun tabbatar da shi kamar wannan ne bayar ko ko waɗansu sun yi janibin ta'sil da janibin tatbiq ta'sil sun kawo ka'idodi at tatbiq sun yi tatbiqin su a aikace sun ba da waɗansu misalai a cikin wato littattafan su littattafai da dama sun yi magana kan wannan kuma babi ne mai faɗi yana da kyau ɗaliban ilimi su koyi yadda ake at-tafsir al-mawdu'i don su amfana da kansu kuma su koyi yadda ake mu'alajatul mawdu'at fil القرآن والسنة والنحو والأدب والبلاغة والتفسير حتى cikin kuma ilmummuka daban-daban don saboda su samu wato kofofin ilimi su buɗe musu kuma su samu yadda za su yi ko da yaushe suna iya bada sabo a cikin tafiyar ilimi da izinin Allah wallahu alam Allah ya saka malam da alkhairi kuma Allah ya ba mu ikon aiki da abin da muka saurara daga bakin mala duka duka yan uwa anan mun ka kawo karshen wannan barnamiji na ilimi da fahimta su ne jagora daga nan gidan radiyon murya al'umma birnin kwani don haka anan za mu dakata a madadin wayanda suka taimaka domin ganin cewa wannan shiri ya zo ya gabata kamar yadda aka shirya ni da nake tare da ku nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh